A daidai lokacin da zaben 2019 yake karatowa, bari mu yi waiwaye kan shugabanni hudu da suka mulki kasar tun dawowa mulkin demokradiyya. A shekarar 1999 an zaɓi Olusegun Obasanjo inda ya shekara takwas akan mulki. ya kafa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa biyu efcc da icpc a lokacin mulkinsa najeriya ta biya bashin dala biliyan sha biyu ga paris club bisa yarjejeniyar yafe mata sauran bashinta na dala biliyan talatin shi ne musabbabin haɓakar wayoyin sadarwa a ƙasar inda a lokacinsa ne aka samu kamfanoni da dama an samu rikice-rikicen kabilanci a lokacin mulkinsa kuma kungiyoyin kare haƙƙin biladama sun zargi gwamnatinsa saboda kisan kiyashin da aka yi a odi da zaki biyam inda ake zargin sojoji sun kashe fararen hula a lokacin mulkinsa an samu gama tsakanin kabilu daban-daban a yankin niger delta an fasa bututun mai kuma an yi garkuwa da 'yan ƙasar waje masu aiki a kamfanonin man fetur a shekarar 2006 an samu tsaiko a fagen siyasa inda aka yi shugabannin majalisar dattawa biyar a ƙasar. An yi ƙoƙarin gyara kundin tsarin mulkin ƙasar domin baiwa Obasanjo damar zarcewa zuwa karo na uku. 'Yan majalisar tarayya sun yi watsi da wannan ƙudiri. Yar Adwa ne shugaban ƙasa a Najeriya na farko da ya fara bayyana kadarorinsa kafin hawansa mulki a shekarar 2007. ya yi wa tsagerin yankin Niger Delta da suka ajiye makamansa afuwa kuma suka sanya hannu kan cewa sun daina ta'addanci. Gwamnatin tarayya ta sa hannu a wata yarjejeniya da kamfanin gine-gine na China wato CCECC e domin aiwatar da kashi na farko na layin dogo na zamani wanda ya gada daga tsohon shugaban kasar. Sai dai an dakatar da shirin NIPP da Obasanjo ya kirkiro tsawon shekara biyu. rikicin boko haram ya kankama a shekarar 2009 an soki gwamnatinsa kan yadda ta ɗauki lamarin kuma an zarge ta da biris da gargaɗin da aka yi akan ayyukan ƙungiyar kafin su fara kai hare-hare shugaba 'yar aduwa ya rasu bayan doguwar rashin lafiya mataimakin shugaban ƙasar goodluck jonathan wanda shine shugaban riko a lokacin ya gaje shi a matsayin shugaban kasar gwamnatinsa ta gina makaranta almajirai a arewacin najeriya an gyara wasu matattun hanyoyin gwamnatin tarayya a lokacin mulkinsa. Ya ceto shirin NIPP a yunkurinsa na haɓaka samar da wutar lantarki a ƙasar. Rikicin Boko Haram ya ƙara ta'azzara a lokacin mulkinsa tsakanin 2013 da 2015. A 2015, 'yan ƙungiyar Boko Haram sun yi garkuwa da 'yan mata 276 a lokacin da suka kai hari a wata makarantar kwana. a yanzu haka akwai wasu jami'an gwamnatinsa da suke gaban kotu bisa zargin hana. gwamnatin buhari ta yi ikirarin shawo kan matsalar rikicin boko haram duk da cewa an ci gaba da kai hare-hare a barikin soji haka kuma rikicin fulani makiyaya da manoma ya ta'azzara Hukumar EFCC ta matsa ƙaimi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu. An ɗaura tsaffin gwamnoni biyu sakamakon cin hanci da rashawa, amma 'yan adawa sun caccaki yaƙin da shugaba Buhari yake yi da cin hanci, inda suka ce ana yi wa 'yan adawa bita da kulli. hukumomin tsaro sun tsare 'yan jarida da wasu fararen hula na ƙasar. inda aka aje waɗanda aka kama a gidan kaso duk da umarnin da kotu ta bayar na a sake su A ƙoƙarin da ake yi na bunƙasa tattalin arziki, gwamnatin Buhari ta kawo ci gaba wajen noman shinkafa. Gwamnatin Buhari ta ƙarasa ayyukan layin dogo daban-daban da gwamnatocin da suka shuɗe suka assasa.